Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyo. Insha Allah yau bidiyon mu zai muku bayani akan yadda za ka ɗora bidiyo. Da yawa daga cikin mu sun zata kawai idan kana so ka ɗora bidiyo a YouTube channel ana zuwa cikin YouTube application ne sai a danna wannan ‘yar alamar bidiyon kawai sai a kama ɗora bidiyo. Wannan hanya kuskure ce. kai tsaye kuskure ce saboda shi ta YouTube application ba zai baka damar ka ɗora irin su ƙaramin hoto irin su tag abubuwa da yawa ba za ka iya ba ta YouTube. Don haka dole idan kana so ka ɗora cikakken bidiyo a YouTube channel wanda ya dace wanda YouTube za su kalle shi su ga cewa e wannan bidiyo ne mai muhimmanci kana buƙatar ka yi amfani da operar Google Chrome wajen ɗora shi. Don haka yanzu ku kasance da mu har zuwa ƙarshen bidiyon nan na yau don ku ga yadda ake ɗora bidiyo ta hanyar da ta dace a YouTube channel. Ta hanyar da ta dace yanda za ku ɗora shi yanda zai zama cikakken bidiyo wanda idan robot na YouTube suka zo suka duba bidiyon za su gane cewa wannan cikakken bidiyo ne kuma idan an zo review na channel ɗinka za a gane cewa tabbas waɗannan bidiyoyi bidiyoyi ne da suka dace a ɗora musu talla kuma a biya kuɗi a cikinsu. Kamar yadda muka saba gashi nan mun buɗe Google Chrome ɗin. Bayan mun buɗe Google Chrome ɗin mu za mu je mu danna wa'annan 'yan madannai guda uku. Bayan mun danna su za mu zo mu ja ƙasa za mu je gun da aka rubuta desktop site. ma'ana muna so mu maida operan mu tana buɗewa kamar muna buɗe ta a kwamfuta saboda hakan ne zai taimaka mana wajen mu iya controlling din channel ɗin mu ta cikin YouTube bayan mun maida shi tsarin kwamfuta za mu zo mu shiga YouTube kamar yadda kuke gani kamar yadda muka saba bayan fuskar YouTube ɗin mu ta buɗe kamar yadda kuke gani ga wata alama nan za ku ganta ya karama kamar alamar camera wannan alamar gata nan sai ku danna ta kamar haka bayan kun danna ta zai kawo ma wannan zaɓin upload video ko go live kawai sai ka danna upload video bayan ka danna upload video wannan fuska za ta buɗe ma kamar yadda kuke gani ga alama nan kamar ta downloading ta bayyana za ka danna daidai kan alaman nan bayan ka danna zai kawo ma da za ka zaɓi irin bidiyon da kake so kawai za ka tafi ka je gallery ɗinka da ka zaɓi bidiyo kamar yadda kuke gani ga wani waje nan an rubuta already yana a zero a gabansa gashi nan za ku ga an rubuta publish to wannan wajen a nan ne zai fara nuna ma yanda uploading din bidiyon ka zai kasance gashi nan kamar yadda kuke gani ya fara tafiya ya fara tafiya zai kai haɗari kafin bidiyon ka ya kammala uploading za ka zo ƙasa nan akwai gun da aka rubuta kamar yadda kuke gani gashi nan an rubuta kare a nan wajen wannan 'yar akwati ta farkon ana so ka sa name ka sa suna suna na bidiyonka don haka idan kana so bidiyonka ya samu cikakken nasara kamar yadda muka faɗa za ka samu cikakken title abin da ake cewa title shine ka samu suna da in mutum ya karanta zai kokarin ya ga ya shiga ya kalli wannan bidiyon misali wannan bidiyon da muke dorawa hanya ce da take bayanin misalin yadda za ka iya gano mutumin da yake bibiyar wayarka da sauran suwaye ba ka zo kawai ka rubuta dan na kaza za ka kaza ba a za ka rubuta mutum title da zai ja hankalinsa sai akwati na biyu shine gun da aka rubuta description description ana rubuta abu kamar haka za ka rubuta ɗan short bayani na abin da ya shafi bidiyon misali zan iya rubuta assalamu alaikum wa rahmatullah insha a yau za mu muku bayanin ko kuma insha Allah bidiyon mu ne zai muku bayanin yadda mutum zai gano wanda yake bibiyar wayarsa da kuma hanyar da zai yi maganin sa to kaga mutum ko da ya ga ba zai shiga bidiyon ba da gazo ya karanta description ya ga eh bayanin ne yana da amfani sai ya je kaga ya bude bidiyon naka sannan a kasan description zaka iya sanya duk wani link ɗinka na social media don mai kallo ya iya bibiyar ka domin ya samu wani ƙarin bayani ko kuma tambaya ko wani abu makamancin haka description yana da matukar amfani a shine za ka sa duk abin da kake so hatta hashtags kamar yadda muka sani akwai abubuwan da ake cewa hashtag kamar yadda muka yi bayanin su a baya a nan mutum zai iya sa su da sauran abubuwa makamantan haka idan ka zo akwai abin da ake cewa tags wannan tags ɗin da kuke gani gashi na wannan ɗan akwatin abin da ake a cikinsa shine yana da buƙatuwar ka sa wasu kalmomi da suke da alaƙa da bidiyoyinka yanzu misali bidiyon da muke ɗorawa yana da alaƙa da yadda zaka gano wanda yake bibiyar akawuntinka ɗinka da haka abin da ya ko kuma mu ce wayarka da haka zan zo in samu kalmomi da in an yi sacin ɗinsu za su iya kawo wannan bidiyon misali zan iya sa tracking my phone android da ɗan sauran irin kalmomi wayannan zan sanya su a cikin nan to yanzu duk mutumin da ya sacin a youtube na irin kalmomin nan to kawai bidiyo na zai zo mar hakan zai bani wata dama na bayyana bidiyoyi a cikin sacin da yawa wanda hakan zai kara min yawan kallo da sauran abubuwa makamantan haka bayan ka gama ta nan wajen zaka taho zaɓi na uku gashi nan gun da aka rubuta advanced setting advanced setting zaka danna bayan ka danna advanced setting kamar yadda muke gani abu na farko abin da ya shafi comment ne mun yi bayanin tun a baya da dadewa wannan duka mutum baya da matsala sosai wannan zaɓin na ƙarshe kawai a advanced setting shine ba mu yi bayanin sa ba a bidiyon baya shi kuma abin da yake nufi wannan zaɓin shine age restriction ma'ana akwai bidiyoyi da ake yi wanda ba a so yara su kalla kamar irin bidiyoyin da zaka ga wani sa'in ko da wa'azuzzuka ko nasihohi da zaka ga wanda sun hada da bayanai irin misali musamman bayanai da suka shafi manya ko kuma bayanai da suka shafi na aure ba a so yaro ya kalla ko kuma akwai irin bidiyoyi da mutum zai dora irin amma za ga kamar mu ɗauka finafinan horo da sauran abubuwa da suna da ban tsoro to a nan wajen za ka zo ka yi tik to daga lokacin da mutum ya zo zai buɗe wannan bidiyon YouTube zai bukaci ya sa account ɗin Gmail ɗinsa a YouTube daga ya sa account ɗinsa a nan YouTube zai verifying ya ga shekarunsa idan shekarunsa ba su haura takwas ba to ba zai bar shi ya kalli bidiyon ka ba wannan zaɓi yana da matukar amfani wanda zai taimaka wajen kare tarbiyyar al'umma da sauran abubuwa makamantan haka to duka wa'annan zaɓuɓɓukan abin da ya sa ba mu bayanin su ba akwai bidiyon da muka yi cikakken bayanin su a baya dan haka zaka iya zuwa ka kalli bidiyon da sauran abubuwa makamantan haka sai ka zo wannan zaɓi ga wani zaɓi nan da aka rubuta recording date da ka danna misali today haka gashi na ya kawo ma date din da muke ciki yau gashi na ya kawo ma date din da muke ciki yau don haka misali za ka ɗora bidiyon ka ko da mutum ya zo ya bincika zai ga tarihin da ka sa bidiyon da sauran abubuwa makamantan haka bayan ka gama sai ta advance za ka dawo basic info na farkon nan dai za ka zo a nan ƙasa za ku ga ga fuskoki guda uku nan sun bayyana waɗannan fuskoki uku da kake gani daga cikin bidiyon ka youtube ya yi shotin ɗinsu haka don haka zai baka damar ka zaɓi wacce fuska ce kake so ta na bayyana misali in mutum ya zo wucewa yana kallon bidiyoyinka a YouTube wace fuska kake so ta bayyana to idan duka fuskokin nan basu ma ba ga wani zaɓi na a gefe zaka ga rubuta customize it kawai sai ka danna shi bayan ka danna shi zai kawo ka gallery ɗinka gunda ake zaɓen hoto misali mu zaɓi wani hoto kamar yadda kuke gani kana zaɓa gashi nan hoton yayi uploading gashi yanzu to wannan hoton shine zai na bayyana a saman bidiyoyin ka a YouTube da haka shi yasa za ku ga idan kuka shiga YouTube za ku kalli bidiyoyi kafin ku bude su ko na kwallo ko na wani abu makamancin haka za ku ga ana sa hotuna hotuna da za su dan jawo hankalinka misali za a yi hoto da aro da waye da waye kamar dai za ku na ganin hotuna ko kuma ka ga hoto da rubutu an ce yanda ake kaza to wannan hoton ta haka ake dora shi a YouTube da haka idan kana so ka dora wannan hoton zaka dora shi ta nan zaka shiga ka dora shi kamar yadda kuke gani bayan ka dora komai ka yi komai wannan shine yanda ake dora bidiyo ta hanyar da ta dace kawai sai ka zo nan gashi nan nan sama gashi nan an rubuta publish kawai kana danna publish yanzu wannan bidiyon naka zai publishing zai hau YouTube duk wanda ya shiga YouTube channel dinka kawai zai ga wannan bidiyo wannan ita ce hanya da ya dace kana ɗora bidiyo a YouTube channel. Assalamu alaikum wa